فاسألوا أهل الذكرى ذكر من سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة ما سوراري بركم كده ورحكا دكما ساكي سادوا دمو أشكين شرن كرام ساني كنقمي شرن دكم بجرو رتنبيه تادق وقرين أو ساتا بسابين شكي أشكين لتافين الله واتو القرآن ميزركي wadda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah tsarkaka da kuma su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na kare sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da farkin manzon Allah domin samun tsira daga bata tambayar mu ta yau ita ce ta yaya za mu kasance masu kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin ɗabi'unmu kafin amsa wannan tambaya bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. Masu saurare kamar yadda shirin ya saba, a yau ma za mu fara da littafin Allah wato Alƙur'ani mai tsarki. A cikin suratun Rum daga aya ta 25 zuwa 26 Allah ta baraka wa ta'ala ya ce, Kuma tsayuwar sammai da ƙasai da umarninsa yana daga ayoyinsa, sannan kuma yayin da ya kira ku kira na tashi, sai ga shi kuna fitowa daga cikin ƙasa. kuma duk abubuwan da suke cikin sammai da ƙasai nasa ne, dukkaninsu masu biyayya ne a gare shi. A cikin suratun na hal'aya ta sattin Allah maɗaukakin sarki ya ce, Waɗanda ba sa ba da gaskiya da ranar lahira suna da mummunar siffa, Allah kuma yana da maɗaukakiyar siffa, kuma shi ne mabuwayi gwani. a cikin littafin mu'jamun faradatu alfazul qur'an na babban malamin nan shek eh, ragib isfahani ya ce abin da ake nufi da wannan kalma ta waɗanda ba sa ba da gaskiya da ranar lahira siffa ce da aka aibata allah maɗaukakin sarki kuwa yana da siffofi maɗaukaka wato abin da ake nufi da masu wannan siffa waɗanda ba sa ba da gaskiya da ranar lahira mummunar ɗarbi'a ce da aka aibata Hakika daga cikin siffofinsa baraka wata ala kyawawan ɗabi'u masu girma, waɗanda ba sa musultuwa kuma babu abokin misali gare su wajen kyau da kamala. Babban malamin fiƙohun nan Sheikh Amuli wanda ake kira da Shahidu Sani wato shahidi na biyu cikin littafin Maskanul Fu'ad ya ce hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabinsa Dawud alaihi salam ta'aziyar ɗansa bayan da ɗansa ya rasu yana mai cewa ya dawo da ka dabi'antu da ɗabi'una hakika kuma daga cikin ɗabi'una akwai haƙuri A wani hadisi na daban kuma an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta da iyalan gidansa tsarkaka na cewa ku ɗabi'antu da ɗabi'un Allah maɗaukakin sarki. Hakika masu saurare cikin wannan hadisi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya umarce mu da ɗabi'antuwa da ɗabi'un Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka yi daidai da ɗabi'un mutum ta hakan ne mutum zai cika kamalarsa ta bautar Allah maɗaukakin sarki hakikanin bauta. A cikin wani hadisin na daban kuma za mu ga yadda shugabanmu Imam Hussein alaihi salam ya tabbatar da kyawawan ɗabi'un Allah tabaraka wa ta'ala wajen amfani da ɗabi'ar Allah maɗaukakin sarki wajen raba arziki a tsakanin halittu. A cikin littafin Tuhuful na Ibn Muhammad Hassan bin Shu'aib alharani an rawaito hadisi inda a cikinsa aka ce wani mutum a gaban imam hussein alaihi ya ce hakika kyautatawa idan ta haɗu da wanda ba ahalinta ba rushewa take yi sai imam alaihi ya amsa masa da cewa abin ba haka yake ba sai dai tana kasancewa ne mai shafar kowa da kowa kamar yadda ruwan sama yake mai biyayya ga Allah zai amfana da shi kuma wanda yake saba masa ma zai amfana da shi Hakika masu saurare wannan hadisi na ishara da ayoyin alkur'ani da dama waɗanda suke bayyana wanzuwar arzikin Ubangiji wanda yake shafar kowa da kowa kamar faɗar Allah maɗaukakin sarki. Dukkansu mun wadata su ne da baiwar Ubangijinka, waɗannan da kuma waɗancan. Kyautar Ubangijinka kuwa bata zamo a bar hanawa ba, wato ta haɗa kowa da kowa. Suratul Isra'i aya ta ashirin Domin haka hakika masu saurare waɗannan nassosi masu albarka na tabbatar mana da cewa hakika tauhidi ko kuma kaɗaita Allah a ɗabi'unmu suna tabbatuwa ne da ɗabi'un Allah maɗaukakin sarki. Masu saurare barkanmu da sake saduwa ci gaban shirin zai bayani ne da mafi haɗari na tabbacin shirka ko kuma yi wa Allah kishiya a bauta shine ɗabi'antuwa da ɗabi'un makiyansa da fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu baki ɗaya da irin waɗannan munanan ɗabi'u. Masu saurare hakika ɗabi'antuwa da ɗabi'un waliyan Allah ko kuma mu ce masoyansa ma'asumai iyalan gidan ma'aikin Allah tsarkaka ɗabi'antuwa ne da ɗabi'un Allah maɗaukakin sarki kuma wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake siffanta annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka da shi misali a wurare da dama na cikin alkur'ani mai tsarki ya siffanta shi da mai tausayi mai rahama sannan a cikin suratul tauba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika manzo daga cikin ku ya zo muku abin da zai cuce ku yana damunsa mai kwaɗayin shiryar ku mai tausayawa kuma mai jin ƙai ga mummunai. Suratul Tauba aya ta ɗari da da ashirin 128 sannan a cikin Suratul Qalam Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta shi da mai ɗabi'u masu girma yana mai cewa kuma haƙiƙa kai kana kan halaye masu girma. Suratul Qalam aya ta hudu sannan kuma ya yi umarni da a koyi da shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Hakika abin koyi kyakkyawa ya kasance a gare ku wajen manzon Allah, amma ga wanda yake ƙaunar Allah da ranar lahira, ya kuma ambaci Allah da yawa. Suratul Ahzabi aya ta 21 Masu saurare kamar yadda ambaton Allah maɗaukakin sarki yake tabbatuwa da ambaton ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. haka zalika ɗabi'un Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatuwa ta hanyar koyi da annabin rahama Muhammadu ɗan Abdullah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka. Takaitacciyar amsar tambayar mu ta yau ita ce kaɗaita Allah a aikace cikin ɗabi'unmu yana tabbatuwa ne ta hanyar ƙauracewa ɗabi'un maƙiyansa da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'un masoyansa musamman ma koyi da ɗabi'un zaɓaɓɓen Allah kuma ma'aikinsa Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma ɗabi'un wasiyansa iyalan gidan ma'aikin Allah tsarkaka. Ma saurari ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan zamu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu